بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا الوليد قال سمعت الأوزائي يقول سمعت بلال بن سعد يقول لا تنظر إلى سجر القطيئة ولكن انظر إلى من أسيت وقال الفضيل بن إياد بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله وقيل أوحى الله تعالى إلى موسى يا موسى إن أول من مات من خلقي إبليس وذلك أنه أول من أصاني وإنما أعد من أصاني من الأموات وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في كلبه نكتة سوداء فإذا تاب ونزع واستكبر سكل كلبه وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكره الله تعالى عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قال الترمذي هذا حديث صحيح وقال حذيفه Iza aznaba al’abdu zamban nuki tafi kalbihi nuktatun sauda, hatta ya sira kalbuhu ka shatin rabada. Wa Imam Ahmad, haddasa Yaqub, haddasa Abi, an salihin an bin Shihab, haddasa ni Abdullahi ibn Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utuba, an Abdullahi ibn Mas'udin an na Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam kan. أما بعد يا معشر قريش فإنكم أهل لهذا الأمر ما لم تعصوا الله فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا الكذيب بقضيب في يده ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض يسلت وذكر الإمام أحمد عن وهب قال إن الرب عز وجل قال في بعد ما يقول لبني إسرائيل إني إذا أطيت رديت وإذا رديت باركت وليس لبركتي نهاية وإذا أسيت غدبت وإذا غدبت لأنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد وذكر أيضا أن وكي حدثنا زكريا أن آمر قال كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية أما بعد فإن العبد إذا عمل بمعصية الله أدى حامده من الناس ذاما ذكر أبو نعيم عن سالم بن عبد أبي الجعد عن أبي الدرداء قال ليحذر امرؤ أن تلأنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر ثم قال أتدري مما هذا قلت لا قال إن العبد يخلو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 na al-imam ibn qayyim al-jawziya ibn qayyim al-jawziya rahimahullah wanda wannan wannan yammaci na ranar talata yau 21 ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1435 wanda kuma yake daidai da 24 ga watan 12 miladiya ta 2013 wanda kuma wannan shine majalisunmu na arba'in a jerin gwanon mu kuma wannan shine na ɗari biyu da sha shida idan ba a manta ba mun kwana a inda ibn qayyim yake mana magana akan irin abubuwan da laifuffuka suke jawo wa ɗan adam na bala'i da ci baya da taɓarɓarewar rayuwa ta duniya da ta lahira wato laifuffuka da ɗan adam yake yi ba sa tafiya haka nan tun daga nan duniya zai rika ganin tasirinsu zai rika alamar lalle yana cikin fushin Allah to daga cikin irin abubuwan da yake kawowa waɗanda suke tabbatar da wannan yake cewa wa qala imam ahmad imam ahmad yana cewa haddasa al-walid qala sami'tu al-awza'i yaqul sami'tu bilal ibn sa'd yaqul la tanzur ila sighar al-khati'ati walakin zur ila man 'asayta bilal ibn sa'ad uh, tabi'i ne mahaifinsa sahabi ne shine sa'ad ibn tamim as-sakuni shi kuma tabi'i ne yake cewa la tanzur ila sigar al-khati'a kada ka rika kallon kankantar laifin da kake yi walakin anzur ila man asaita sai dai ka dubi wanda ka saba ma wato kada ka rika duba cewa ai laifin da kake kankani ne a'a dubawa kake yi wa laifin kaga shi wane ne wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim kuna tsammanin laifin naku kankani ne ko mai sauki ne alhalin yana da girma a gurin ubangiji saboda haka wanda yake ganin girman Allah ta'ala da girman zatinsa babu shakka ba zai dauki laifi ba ko mun sa ya ɗauke shi wani abu ne mai sauƙi domin zai dubi girman wanda ya saba wani ba wai zai dubi ƙanƙantar laifin ba wa ƙalar fudail ibn iyad ɗaya daga cikin magabata masu tsoron Allah masu yawan bautar Allah yake cewa bi qadri ma ka?" Ya indaka ya'zumu inda Allah gwargwadon yadda kake ganin laifi kankani ne a wajenka to gwargwadon yadda zai zama babba a gurin Allah wa bi qadri ma ya'zumu indaka yasghuru inda Allah gwargwadon kuma yadda zaka ji girman laifi a zuciyarka to gwargwadon yadda zai zama kankani a gurin Allah wato duk lokacin da mutum yayi laifi yake ganin cewa laifin da yayi ai bai taka kara ya karya ba ai dan kankani ne ko kuma a'a akwai waɗanda suke laifuffukan da suka fi nashi saboda haka sai rika ganin cewa bai yi wani abu ba to a lokacin ne abin da yake yi zai girmama a gurin Allah ta'ala domin yana laifin baya tuno da girman wanda yake sabawa yana ganin saban da yake yi ba shi da girma to a lokacin kuma ubangiji ta'ala zai girmama wannan laifin da yayi sannan gurgurdan yadda mutum zai girmama laifi gurgurdan yadda zai zama karami a gurin Allah to lokacin da bawa zai yi laifi ya rika jin cewa laifin nan babba ne ya rika jin cewa ya saba wa Allah ya rika ganin ya shiga uku ya rika jin sa a cikin wani yanayi na garari to a lokacin kuma ubangiji zai dube shi ya tausaya masa ya yafe masa laifin da yayi saboda gurgurdan yadda mutum ya ma laifin da yayi gurgurdan yadda zai zama kankani a gurin Allah gurgurdan yadda kuma zai kankanta laifin sa gurgurdan yadda zai yi girma a gurin Allah wakila auha Allah ta'ala ila Musa a cikin labarurukan da ake rawaitowa daga banu Isra'il an ce an yi wahayi zuwa ga annabi Musa alaihi salam Allah ya yi wahayi zuwa ga annabi Musa alaihi salam ya ce da shi ya Musa inna awwala man mata min khalqi iblis ce ya Musa farkon wanda ya mutu ya gama yawo cikin halitta ta shi da iblis wa zalika annahu asani saboda ya saba mu wa inna ma a'uddu man asani min al-amwat wanda kuma dai ya saba mun to da shi da matattu ɗaya suke shi yasa Allah ta'ala ya kira kafirai amwatun gairu ahya matattu suke ba masu rai ba saboda girman saɓan Allah da suke ciki na kafirci da butulci Allah ta'ala ce ta waɗannan matattu ne ba masu rai bane awa man kana maitan fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha Allah ta'ala ya kirawo wanda yake cikin dubban kafirci ko butulci ko sakin hanyar Allah Allah ya kira shi matacce wanda kuma yake kan hanyar Allah yake bisa da'ar ubangiji Allah ta'ala ya kirawo shi wanda yake da rai saboda haka yayin da kafiri butulu ya dawo kan hanya ya imani da Allah to a lokacin ne ya zama mai rai Wa المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح an أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله إن المؤمن إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه وإن, زادت وإن زاد زادت حتى تعلو, حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكر الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قال الترمذي هذا حديث صحيح وانا حديثي يازو اتكم مسند إمام أحمد دكما الجامع نترمذي hadisin abu salih as-samman shi kuma daga abu huraira Allah ya kara masa yarda ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce innal mu'mina iza aznaba lalle mumini yayin da ya yi laifi nukita fi kalbihi nuktatun sauda sai ayi wani bakin ɗigo a kan zuciyarsa yayin da mumini ya saba wa Allah to sai a wani bakin dugo akan zuciyarsa wato dukka zukata ana halittar su farare kal babu wani sofanan baki a jikinsu to amma lokacin da bawa zai rika sabon Allah to lokacin kuma za su rika yin baki to da yayin yayin da duk ya saba wa Allah to wani dugo ne baki za a diga a jikin zuciyarsa fa in taba wa naza'a in ya tuba ya bar wannan laifin wastaghfara ya nemi gafarar Allah su qila qalbuhu sai a goge zuciyarsa ta dawo tana haske sai a kawar da wannan bakin da yake kan zuciyar tashi wa in zada zadat duk sanda kuma ya ƙara laifi ya yi laifi yanzu bai tuba ba ya sake yin wani bai tuba ba to ɗugon ne zai yi ta ƙaruwa. duk sanda ya ƙara laifi ɗugon sai ya ƙaru. duk sanda ya ƙara laifi bakin ɗugon sai ya ƙaru akan zuciyarsa har wannan bakin ya yi girma ya rufe zuciyar wannan shi ne arrad tsatsar da ubangiji ta'ala ya ce za ta rufe zukatan waɗanda suke masu laifi Allah ce kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun ce abinda suke aikatawa suke tsoruta na laifuffuka ya lullube zukatansu saboda haka shi laifi sanda mutum yake yin shi baya jin cewa laifi yake yi wa Allah ballantana ya tuba ya gyara aikinsa ya dawo ga Allah to lokacin da yake cikin irin wannan yanayi shi wannan laifin zai rika haifar da wasu laifuffuka ne tare da shi duk sanda mutum ya yi laifi bai tuba ba to wani laifin kuma zai haifar na biyu ya sake yin wani to na uku kuma zai haifar ya sake yin wannan hudu zai haifar saboda haka sai su taru sai su rufe zuciya saboda haka kaga koda mutum yana ganin laifin da ya yi karami ne mutukar dai bai tuba yayi nadama ya girmama abin da ya yi ba to wannan laifin girma zai yi ta yi zai rika girma ne zai rika fadada ne har a wayi gari ya lullube zuciyar gaba daya kaga ana ta kiran mutum ana ta gaya masa gaskiya amma ko a jikinsa irin waɗannan ne sai ka shekara kana wa'azi amma baya girgiza ka ja duk ayar da zaka ja ta narko da azaba amma ko a jikinsa sai ji kamar ma ba da shi kake ba saboda me saboda khatama Allahu ala qulubihim Allah ya rufe zuciyar babu babu bala'in da ya kai wannan a ce mutum ya kai wannan matakin da zuciyar shi gaba daya bam an rufe ta alkhairi ba zai shiga ba to irin wannan yanayi mutum ya kai wani ya kai wani yanayi da sai dai a fiddare kamar da ka san mara lafiya zai kai wani mataki na rashin lafiya da ƴan uwansa sai dai kawai su jira ranar mutuwarsa har ma ta kai idan za ce ya mutu to babu wanda zai mamaki har ba za a rika ganin ya ma dan jima bai mutu ba saboda ya kai wani matakin da an fidda tsammani daga gare shi to haka masu laifi sukan kai irin wannan mataki da za a samu wato gaba ɗaya zukatansu sun rufe fam babu wani abu da zai shiga na alkhairi to wannan shine abin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa dangane da illar laifi illar zunubi illar saban Allah ba tare da mutum yana tuba ba wani hadisi ne sahihi tirmizi ya sahaha shi Ibn hibban da hakim da wasu malamai wa qala huzaifa idza aznaba al-abdu nukita fi qalbihi nuktatun sauda wannan magana ta huzaifa ibn al-yaman sai take da hadisin da muka karanta huzaifa ibn al-yaman radiyallahu ta'ala anhu yake cewa lokacin da bawa zai yi laifi zai yi zunubi sai a yi bakin dugo akan zuciyarsa hatta ya tsira kalbuhu kashatin rabda har zuciyarsa wato ta zama kamar wato roɗin akuya akuya mai roɗi-roɗin fata mai roɗi-roɗin launi ja da baƙi ko ja da fari da zama nan ja nan baki nan fari nan ja haka duk laifin ya riga ya ɓaɓɓata zuciyar ya yi kace-kace da ita وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثني حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أما بعد يا معشر قريش وانا حديثي ne tabbatacce a kamar yadda za ku ga hadisi ne da ya zo ta hanyoyi daban-daban wannan ruwayar akwai kitai a cikinta afuwar wannan ruwa ce sahihi a ubaidillah ibn abdullah ibn utba wasu suna cewa lam yudrik jaddahu wato lam yudrik amma abi shine abdullah ibn mas'ud to amma dai ya ce tabbatacciya saboda ta zo ta hanyoyi daban-daban imam ahmad ya ruwaito wannan hadisi kamar yadda abu dawud ya ruwaito shi a cikin sunan nashi abdullahi dan mas'ud yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa amma ba'd ya ma'shara quraish ya ku taran quraishawa ya ku jama'ar quraishawa fa innakum ahlun li hadha al-amr ku ahlun wannan al'amari ne yana nufin shugabanci shugabanci na al'umma ce ku ne kuka cancanci ku zama shugabanni saboda a tun a jahiliya duka larabawa suna girmama ƙuraishawa sun sallama musu wajen shugabanci saboda haka suke rike da shugabanci wato gidan kuma kabilar quraishawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun cancanci ku rike wannan al'amari wato ku ci gaba da shugabancin wannan al'umma yace al'a'immatu min quraish to shugaban shugabanni za su fito daga gidan wato da kabilar quraishawa ce kun cancanci haka saboda larabawa duka suna ittifaki akan shugabancin ku ce malam ta'asullah matukar ba ku saba wa Allah ba fa in asaitumuhu ba'atha alaikum man yalhaqum kama yulha hadha al ce idan kuka saba wa Allah sai ubangiji ta'ala ya turo wanda zai rika katse ku yana yade ku kamar yadda ake yada wannan sanda li qadibin fi yadihi ya nuna wata sandar da take hannunsa ya kama bawan ya yaɗe bawon ya ce to haka za a turo wanda za su kawar da ku daga kan wannan sha'ani saboda haka za ku ci gaba da zama shugabanni amma ku yi ƙoƙari ku kiyaye wajen yi wa Allah ɗa'a idan ba haka ba kuna ji kuna gani Allah ta'ala zai kawo wasu su tafiyar da ku zai kawo wasu su tafiyar da ku su kwace mulkin daga hannunku ku zamo mabiya maimakon kuna shugabanni to wanda ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama tun farko ya ga yawa al'umma ya gayawa wa laraba cewa shugabanci zai kasance cikin ƙuraishawa amma wannan ba yana nuna cewa har abada za su ci gaba da rike shugabanci ba sharaɗin rike shugabancinsu shine su rike wato su rike Allah idan ba suka saki Allah to za a iya kawo waɗanda za su kawar da su su kwace shugabancin sauraka wannan kuma sunna ce ta ubangiji a koda yaushe koda yaushe haka Allah ta'ala ya da banu Isra'il kuma haka ya gaya mana ce ya gaya banu Isra'il cewa ya aiko musa annabi Musa ya ba annabi Musa ya ba annabi Musa littafi su rike littafin in suka take littafin annabi Musa suka yi banna to Allah zai turo su wanda su yake su ko ba sharadi wanda su yake su su zama su salihai ne na gari ba ba sharadi bane wanda za su kwace mulkin a hannunsu su zama mutanen kwarai ba suna iya zama mutanen kwarai suna iya zama ba na kwarai ba kamar yadda ya faru ga banu Isra'il waɗanda suka zo suka yake su suka kwace mulkin daga hannunsu wasu ba maguzawa ne wasu yadda akwai Allah abin bauta ba amma saboda Allah ta'ala ya yi uba ga banu Isra'il ya turo musu muktanassar ya yake su muktanassar ba maguje ne ya yake su ya turo musu rumawa su ba suka yake su ya turo musu mutanen mutanen yunani girkawa wanda su ba ne suka zo suka yake su aka Allah ta'ala ya turo musu azaba bayan azaba saboda mai saboda sun yi barna a bayan kasa da tufsidun na fil ardi marratai ne wala ta'alun uluwan kabira idan ja wa'adu ulahu ma ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'sin shadid fajasu khilal ad-diyar wa kana Da maf'ula wannan sunna ce ba wai ta tsaya ga ga banu isra'il kadai ba da kowace al'umma idan Allah ta'ala ya bata iko ya bata mulki ya bata matsayi to ta sani cewa tsayawa akan hanyar Allah da kwatanta da'a gare shi da kiyaye doka da adalci shi zai sa wannan mulkin ya ci gaba da tsaya a hannunsu idan suka ce za su saba wa Allah ko za su yi fada da addininsa to Allah na iya kawo wasu da za su hambare su su ba a ba su ko da ko waɗancan ɗin ba wai mutanen kwarai bane ba mutanen kirki bane don ya zama ba da darasi ga ita wannan al'umma saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya quraishawa cewa za kun cancanta ku rike shugabanci amma matukar ba ku saba wa Allah ba idan kuka saba wa Allah ubangiji ta'ala zai kawo wanda za su kawar da ku su cire ku kamar yadda ake tsaye wato wannan ita wannan reshe da yake ko itacen da yake hannunsa ya kama ya daye shi thumma lahaqa dhibahu annabi ya daye wannan itace da yake hannunsa fa idza huwa abyadu yaslid sai gashi ya zama fari kai yana sheƙi wato ya ɗaye fatar da take jikinsa to haka za a raba ku da mulkin ku kuma matukar kuka saki kuka rabu da Allah kuka saki hanyarsa to duk wannan yana maka tasirin wato tasirin saban Allah tasirin sabawa Allah wa zakara al-imam Ahmad an wahab anna ar-rabb azza wa jalla qala fi ba'd ma yaqulu li bani isra'il إني إذا أطئت رضيت وإذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية وإذا عصيت غضبت وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد دم بأمان تابا وانا أثر مني شأبايا وانا مكتب إن دانت ما يعني لك تشكين أبوبوان دا أكبر ويتو دا بنو إسرائيل وأكي جنجي ناسو بنو إسرائيل أما حتى أتشكين متنن أكوي أكوي نكارة أكوي أبن دا ba zai zama karɓaɓɓe ba domin abin da yake cewa Ah, wahab ibn munabbi yana daga cikin malaman banu isra'il da suka musulunta lokacin sahabbai yana da cikin tabi'ai shi shi ba za ta habi bane tabi'i ne to cikin abubuwan da yake karantawa a littattafan su yake fada cewa ubangiji azza wa jalla ya ce qala fi ba'd ma yaqul li bani isra'il ya fada cikin sashin abin da yake gaya wa banu isra'il inni idza uti'tu raditu ni idan aka yi masa da'a in yarda in amince wa idza raditu baraktu idan na yadda na amince kuma sai in sanya albarka walaysa li barakati nihaya kuma albarka ta bata da karshe wa idza usitu ghadibtu idan kuma aka saba mun sai in fushi wa idza ghadibtu la'antu idan na yi fushi kuma sai in yi la'ana wa la'anati tablughu as-sabi'a min al-walad kuma la'ana ta tana kaiwa ga ɗa na bakwai wato jikoki kenan sai ta taba har ɗa na bakwai abinda muka ce wanda ya laifi shi laifi yake tsaya kansa baya baya naso albarka takan yi naso amma in kai laifi ba lalle ne kuma shi shikenan danka shi ma sai ya zama mai laifi ba jikanka sai ya zama laifi haka ai ta gangarawa har hawa na bakwai albarka wannan tana naso uba zai iya albarka ƴaƴansa su zama su ma masu albarka kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana tsisar eh, yaran nan da Allah ta'ala ya tsare musu dukiyarsu وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا kaga ubangiji ta'ala ya tsare musu dukiyarsu saboda nagartar ubansu saboda kasancewa ubansu mutum mutum ne salihi sai wannan salahat tasu ta wato salahat tashi ta shafe su falyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida waɗanda suke wato suke su falyakshal ladina law taraku min khalfihim zurriyatan dha'afan waɗanda suke barin 'ya'ya masu rauni a bayan su su ji tsoron Allah kada su taɓa kayan wasu ko su cuci wasu marayu su ji tsoron Allah domin su ma za su bar ƴaƴansu a bayan wannan tsoron Allah da za su ji sai ya tasiri akan ƴaƴansu su ma sai Allah ta'ala ya tsare musu nasu وذكر أيضا أن وكيه قال حدثنا زكريا أن عامر قال كتب كتبت عائشة إلى مؤوية أما بعد فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما عائشة رضي الله تعالى عنها تاوى ومؤاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه cikin أبن تعرف تاوى تتشي أما بعد باين هكا فإن العبد إذا عمل بمعصية الله lalle shi bawa idan yayi saban Allah yayi aiki da abin da yake saban Allah ne ada hamiduhu minan nasi zamma sai masu yabansa ko mai yabansa cikin mutane sai ya dawo mai sukansa wato wanda ya runa ma tasirin laifin da mutum zai rika yi ko da kuwa mutum ne wanda ake yabansa idan ya kasance yana saba wa Allah to sai Allah ya cire sansa daga cikin zukatan mutane sai ka ga masu yaban nan nasa sun da suna zage shi wato ba lalle sai sun san saban da yayi ba daman can ubangiji ta'ala shi ya jefa sansa cikin jama'a cikin jama'a suke san shi to in ya rika sabawa Allah sai Allah ya cire san nashi daga cikin jama'a har kawai sai ka tashi ka ji kana jin haushin sa kai ta gano laifukan sa wanda da Allah bai nuna maka ba to yana tsara ga ya masa cewa yi kokari ya tsare mutuncin sa ta hanyar yi wa Allah da'a domin in ba haka ba mutanen da suke son shi suna yabansa waɗanda suke ganin za su iya ƙundun bala a dalilinsa to za su dawo suna sukan shi suna zargin shi suna aibata shi suna ɓata shi wa zakara abu nu'aib an salim ibn abil ja'ad an abi darda qala li yahzar imra'un an tal'anahu qulubul mu'minin abu nu'aib a cikin littafin sa al-hilyatul ya yi ruwaya daga salim ibn abil shi kuma daga abu darda shi kuma daga abu darda abu darda ya ce liyahzar imro'un an tal'anahu qulubul mu'minin mutum ya yi a hankali ya shiga taitayinsa kada mu zukatan mummune su rika la'antarsa min haithu la yash'ur ta inda baya zato ta inda baya ta tsammani ثم قال أتدري مما هذا sannan abu darda ya ce ka san ta ina haka za ta faru qultu ya ce a'a ban sani ba kala inna al'abda ya khulu bi ma'asillah ce bawa zai zai ke wato kadaita a ɗakinsa ko a gidansa ko a otel ko a ina ne yana saban Allah ba tare da wani ma ya gan shi ba tare da wani ya san me yake yi ba ya khulu bi ma'asillah da daga ke kadaita da saban Allah fayulqi Allahu bughdahu fi qulubil mu'minin sai Allah ya jefa kinsa a cikin zukatan mu'minai sai Allah ya jefa kinsa a cikin zukatan mu'minai min haythu la yash'ur ta inda baya tsammani saboda haka sai ya waye gari da kadan da kadan yana rasa magoya baya da kadan da kadan yana rasa masoya da kadan da kadan yana rasa masu wanda yake suke yake birge su saboda mai saboda saban Allah da yayi a boye wanda su ba su ma sani ba amma Allah ta'ala da yake shi ya jefa zuciyar shi ya jefa soyayyar a cikin shi yake jefa soyayya a cikin zukatan bayansa na wanda ya ga dama sai ya cire soyayyar yasa Allah ta'ala cikin mai baiwar da yawa annabi Musa alaihi cewa alqaitu alayka mahabbatan minni to haka da duk wanda Allah ta'ala yake so sai jefa sansa a cikin zukatan muminai kamar yadda ya zo a hadisi وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه أن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدين اكتم لذلك فقال إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ أربعين سنة وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر, أمر الذنب وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال وقد يتعقر تأثيره فينسى ويظن العبد أنه لا يغير بعد ذلك ويظن العبد أنه لا يكبر بعد ذلك وأن الأمر كما قال القائل إذا لم يغبر إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع كبار <clears throat> وسبحان الله ماذا أهلكت هذه النكتة من القلب ماذا أهلكت هذه البلية من القلب وكم أزالت غبار نعمة وكم جلبت من نقمة وما أكثر المكترين بها من العلماء والفضلاء فضلا عن الجهال ولم يعلم المكتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين كما ينقض السم وكما ينقض الجرح المندمل على الجيش والدغل وقال ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء اعبدوا الله كأنكم ترونه وعدوا أنفسكم من الموتى واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى ونذر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه فأتي في منامه وقيل له لتجدن جبه بعد أربعين سنة هذا ما أن للذنب نكدا مؤجلا لا يتأخر عنه قال سليمان التيمي إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيسبه وعليه مذلته وقال يحيى بن معاذ الرازي عجبت من ذي أقل يقول في دعائه اللهم لا, لا تشمت بي الأعداء ثم هو يشمت بنفسه كل عدو الله قيل وكيف ذلك قال يأس الله ويشمت به في القيامة كل عدو ما لا يتي وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدين اكتم لذلك آه، إمام عبد الله بن أحمد ابن الإمام أحمد بن حنبل يا أنبتا أشكل لتافنسا الزهد لتافن ما هي فنسا دق محمد بن سيرين annahu lamma rakibahu ad dain lokacin da bashi yayi wa Muhammad ibn Sirin da Muhammad ibn Sirin ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama kuma ɗaya ɗaya daga cikin manya-manyan masu ibada da tsoron Allah Muhammad ibn Sirin bashi ya masa yawa ya ainihin dabaibaye shi ta ko'ina iktamma da zalika wanda har ya sa shi wato bakin ciki da bacin rai irin tun yana kwana da abu ya tashi da shi ya farka abin da yake zuwa masa a rai kenan masu bashi suna da suna jiran ya biya su gashi kuma ba da abin da zai ba su to wannan bacin ran da ya same shi a dalilin wannan ba su suka da suka dabebe shi sai yake cewa inni la a'rifu hadha al-ghamma bi dhanbin asabtuhu منذ na sana sai yake cewa wannan wannan damuwar wannan damuwar da nake ciki ina iya tunawa na yi wani laifi shekara arba'in da ta wuce wannan laifin shi ya haifar min da wannan damuwar to kaga waɗannan su ne waɗanda suka san Allah su ne al'arifu da billah ana maganar al'arifu billah to irin waɗannan su suka san Allah saboda haka baya baya zargin Allah baya ganin cewa haka Allah kawai ya ya kuntata masa ya matsa masa bai tsaya ya dubi matsayinsa wajen ilimi ba matsayinsa wajen ibada da gwara'u da waye ba ya san ubangiji ta ta'ala yana yin komai da hikima da sababi saboda haka sai yake cewa ina tuna wani laifi da ne shekara arba'in shi ya haifar min da wannan damuwar to wannan ta sa ibn qayyim rahimahullah yake cewa wa ha huna nukta daqiqa yaghliqu fiha an-nasu fi amri adh anan akwai wata wato wani ilimi wanda yake mai zurfi da mutane ga da yawa ba su san shi ba cikin abin da ya shafi sha'anin zunubi sha'anin laifi ce wahiya annahum la yarawna ta'thirahu fil hal shine mutane za su rika laifi sai su ga baya tasiri a lokacin a daidai lokacin da yake laifin sai ga watakila ma abubuwa ne suke ta ƙara buɗe masa Duniya tana ta buɗe masa ta ko'ina walamma na su ba zukiru bihi fatahna alaihim abuwa ba kulle shai, hatta fari farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun an masu wa'azi an musu wa'azi an karantar da su amma ina sun bijire sun ma manta da ake gaya musu kwata-kwata Allah ce fatahna alaihim ba kulli shay sai muka buɗe musu ƙofofin komai komai suka durfafa sai su ga kofarsa ta buɗe. Allah ce abwaaba kulli shay yana maka da halal da haram kowane irin abu ma in suka durfafa kowane irin tudu ne sai su haye wanda yake sakarai sai rika zaton kamar wani abu ne suke da shi na matsayi a gurin Allah ko ɗauka yi bokayensu ne sirrin silakaninsu yake da ƙarfi wanda ba su san cewa ta lalace ta ubangiji ba fatahna alaihim abwaba kulli shay hatta idza farihu bima utu sai sun sai sun wato riga sun kama farin ciki suna jin dadin abin da aka ba su akhadnahum bagtatan bagtatan sai mu cafke mu kama su fa hum mublisun sai ka su cikin wani hali mawuyaci halin da ake cewa zaka tausaya wa mutum to shine mala yake cewa nan akwai wani ilimi da dama mutane ba sa ba sa san shi ba ko ba sa hararo shi saboda zurfin sa shine ba sa ganin wani lokaci tasirin laifi a daidai lokacin da ake wa qad yata'akharu ta'thiruhu fayunsa zai zama tasirinsa ya ya yi jinkiri sai a manta ma an yi laifin saboda a lokacin da aka yi ba a ga komai ya faru ba sai ba a manta an yi laifin wa ya al-abd annahu la ba ba'da zalika sai bawa ya ɗauka cewa ai wannan laifin shi shikenan ba zai rufe shi da ƙurarsa ba shi ya riga ya haye ba wata ƙurar laifin da za ta saki bin shi wa annal amra kama qala al-qa'il kamar yadda mai faɗa yake cewa idza lam yughabbir ha'itun fi wuqu'ihi falaysa lahu ba'da al-wuqu'i ghubaru idan katanga ta faɗi sanda ta faɗi in bata tayar da ƙura ba to bayan ta gaba faduwa kuma za ta da wata kura ba shikira ce to da sanda ya yi laifin babu wani abu da biyo bayan laifin mai ɗaci, to shikenan shi ya haye gadar to shine mala yace wa subhanallah ma za alakat hadhihi albaliyatu min alkhalq wato wannan bala'in to wannan tsukukin fahimtar tsuku abin nan eh, eh, eh, kuntatacciyar fahimtar ta halaka mutane da dama ta halaka halittu da dama wa kam azalat min ni'ma ta gusar da ni'ima tsewa wa kam jalabat min nikma ta jawo bala'i da azaba tsewa galibi mutum ya gaya irin wannan kuma ya ga shiru to sai saki jiki goma sai fada wani in ya ji shiru jin ma sai ga yayi wani to da kuma ubangiji ta ala ya waiwayo shi da azabarsa to akhadnahum babtatan fa idahum mulisu fa quti'a dabir alqawm alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin mala ce wa ma aktsara almuftarrin biha min ya yace ba jahilai ba kadai har malamai da yawa wanda Allah ya ba su ilimi wannan yana wannan abun yana rudarsu to wannan ilimin suna jahiltarsa fadlan alal juhali ballantana kuma jahilai ولم يعلم المكتر أن الذنب ينقض ينقضه وينقضه ولو بعد حين amma wannan rudaddan bai sani cewa laifi yana kuma tashi ba ko da bayan lokaci ne ko da ɗau lokaci ne zai kuma tashi kama yin kudu sum kama da dafi wanda ya sha dafi akwai dafin da in aka sha shi ba daidai lokacin ba nan take yake fara aiki ba wani zai yi wata wani zai ma shekara wani zai ma wuce haka sai daga baya tasirin zai fara tashi to haka laifi yake wani laifin mutum in ya yi shi shi kenan sai ji shi lami lafiya babu wani abin da ya same shi sai ya manta cewa kamar ya sha dafi ne wanda lokacin tashin sa bai yi ba kuma zai tashi ko da nan gaba ne cewa kamar yan qudul durhul mundamir kamar wato rauni ko gyambo wanda ya kame amma can kasan sa a rube kana da san wannan kamewar shikenan an gama komai ya samu lafiya a'a wata rana zai motsa zai tashi وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال اعبدوا الله كأن كأنكم ترونه إمام أحمد ابن حنبل يا يرويتو لك أبو الدرداء يكي تشيوا كبوتا وألا كمركنا جننسا وانا مقرر ما يكيشي صلى الله عليه وآله وسلم يأوكا ايكي وأذين ايتا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ka bauta wa Allah kamar kana ganin shi ka annakum tarawnahu kamar kuna ganin shi wannan shine halul mushahada wanda wani mataki ne ba kankani ba cikin bayan Allah ba kowa ne yake taka wannan mataki ba rika bautar Allah kamar kamar ubangiji ta'ala kamar gashi nan yana ga ubangiji ta'ala yana ga zatin Allah wa'uddu anfusakum fil mauta ku lissafa kawunan ku cikin matattu wato ku ɗauka a kone yaushe tare kuke da mutuwa a kowane lokaci tana iya zuwa ta ɗauke ku tana iya zuwa ta tafi da ku kada ku rinƙa yin abubuwa kamar kun zo kenan har abada wa'lamu anna qalilan yughnikum khairan min kathirin yulhikum kuma ku sani dan abu kankani wanda zai wadatar da ku ya fi alkhairi sama da abin da yake da yawa amma zai shagaltar da ku ku sani dukiya kankani wacce za ta sa muku wadatar zuci da ishe ku rayuwarku ta duniya ta fi Allah ta'ala ya ba ku duduwar dukiya amma ta sa ku manta shi ku manta Allah ku manta ranar lahira wa'lamu anna albirra la yabla wa anna la yunsa kuma ku sani aikin alkhairi baya tsufa baya mutuwa baya lalacewa mutumin da duk ya aikin alkhairi to zai ganshi ko badin ba dade in ya amal misqala zarratin khairan yara duk aikin da mutum zai na alkhairi ko mun kankantarsa inda alkhairi ne to zai ganshi ba zai tafi a banza ba baya faduwa kasa ganza kamar yadda bahaushe alheri dan kone baya faduwa kasa banza wa al-ithma la yunsa kuma laifi ba a mantawa da shi ko kai ka manta to ka sani wanda ka saba wa ba mai mantuwa ba ne ilmuwa kitabin la ya zillu rabbi wa la yansa la ya zillu rabbi jahiltar abubuwa ba kuma manta baya manta shi wa nazara ba'd al-ubbad فتأمل محاسنه فأتي في منامه وقيل له لتجدن غبها بعد أربعين سنة ولدك تكين باين الله ya kalli wani yaro kankani ya kalli kan yaron kan yaron ya ba shi sha'awa har ya shiga zuciyarsa aka zo masa a baccinsa aka ce da shi sai kaga tasirin wannan abun ko da bayan shekara arba'in ne yassar ahmad ibn yahya al-jalla tana cikin tarihu dimashq da buguyatul halab da buguyatul talab fi tarihi halab na ibn al-adid a ciki ya kawo tarihin wani daga cikin irin masu ibadan nan mutumin bagdad ne ya dawo sham ana kiransa abu abdullah ahmad ibn yahya aljallab shi ne wata rana ya tso ya sa wani yaro a gaba ya kafa masa ido yana ta kallonsa to sai malaminsa ya zo wucewa ya ce kai kowane irin kallo kake ma yaron nan haka sai ya ce yanzu allah zai azabta mai wannan halitta to irin mai wannan sura yan ƙaririya to shine sai malamin nasu ya ce sai kaga tasirin wannan abin koda nan da shekara arba'in ne to ya ce abinda kuma ya gani shine abinda ya haddace na ƙur'ani ya manta haza ma anna lizambi naqdan mu'ajjalan la yata'akhkhar Allah ya ce wannan kuma kada a manta laifi sakamakonsa yana iya kasancewa kuɗi hannu yana iya kasancewa na ƙadan ba haushi yake cewa laƙadan to zai zama laƙadan ne kuɗi hannu ba sai an kwana ɗaya ko biyu ba ƙala suleiman taimi innan rajula la yusibu zabba fi sirri fa yusbihu wa alaihi mazallatuhu suleiman ibnu tarkhan at-taimi tabi'i ne daga cikin zababbun malaman kufa daga cikin zababbun malaman basra wani daga cikin malamai masu yawan ibada da yawan ijtihadi yake cewa innar rajula la yusibu dhanba fi sirri mutum yana iya yin laifi a asirki a boye fa yusbihu wa alaihi madallatuhu sai wayi gari wulakanci ko kankanci na wannan laifin a ganshi a fuskarsa a ɓoye ya amma da sassafe kuma aka kalle shi wannan wulaƙancin da ƙasƙancin wannan laifin sai bayyana a fuskarsa ibn mu'az ar-razi yahya ibn mu'az ar-razi daga cikin manya-manyan malaman zuhudu yana cewa ajibtu min zi aqlin yaqulu fi du'a'ihi ina mamakin mutumin da yake da hankali kuma yana addu'a yana cewa Allahumma la tushmit bi al-a'da ya Allah kada ka sanya makiyana su rika min dariya wato kada ka jefa ni cikin wani halin da makiyana za su rika yi min dariya thumma huwa yushmitu bi nafsihi kullu aduwillah amma kuma sannan shi da karan kansa ya rika sanya ya rika jefa kansa cikin abin da makiyansa za su yi masa dariya yana addu'a yana ka Allah ya jefa shi amma shi yana jefa kansa kila wa kaifa zalika ce aka ya mutum zai jefa kansa cikin abin da makiya za su yi masa dariya ya ce ya asillah zai rika saban Allah fa yushmitu bihi fil qiyamati kullu adu a ranar gobe kiyama abokan gabansa duka su ganshi tsamo tsamo cikin azabar Allah da wulakanci su yi masa dariya saboda ka in har yana addu'a yana cewa Allah kada ka sanya makiyana su zama masu yi min dariya to ya kamata ya guje wa tsoron Allah eh, ya guje wa saban Allah domin in yana haka to kamar yana addu'a ne yana warware ta da aikinsa wa qala zunnun man khana Allah fi sirri hataka Allah sitrahu fil alaniya وللعاصي من الآثار الكبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله فمنها حرمان العلم فإن العلم نور يكذفه الله في القلب والمعصية تدفئ ذلك النور ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فتنته وتوفد ذكائه وكمال فهمه فقال إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بذلبة المعصية وقال الشافعي رحمه الله shakautu ila waki'in su a hibbi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa qala alam bi ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu 'asi malam yace faslun a nuskar ko take akwai kari da babu a cikin nuskata wa qala dhunnun man khana Allah fi sirri hataka yake cewa dhunnun misri yana cewa man khana Allah fi sirri wanda ya ha'inci Allah a boye hataka Allah sitrahu fil ananiya Allah zai tona asirin sa a fili mala faslun walil ma'asi min al athar al qabihati al mazmumati wal mudirrati bil qalbi wal badani wad dunya wal akhirati ma la illa Allah shi saban Allah yana haifar da abubuwa munana marasa kyan gani kuma masu cutar da zuciya masu cutar da gangan jiki a duniya da lahira abinda Allah ta'ala kadai shi ya san yawansa wato irin bala'i ko kuma ainihin eh, mugun tasiri da saban Allah yake da shi gabawa mai sabo a nan duniya da lahira a jikinsa ko a zuciyarsa abubuwa ne da dama wanda ba wanda zai iya sanin yawansu sai Allah dan zai tsakura maka iya abin da ya zo masa a rai iya abin da ya zo masa a kwakwalwa na asarul ma'asi irin abubuwan da laifuffuka saban Allah suke haifarwa bawa a jikinsa ko a zuciyarsa a duniyarsa ko a lahirarsa zai faɗi tsakure daga cikin abin da ubangiji ta Allah ya masa fatahi da shi amma zai faɗi wajen abu sun su kusa talatin tutun daga yanzu zai fara mana wa minha wa minha za mu ta jin su daga ciki akwai kaza akwai kaza akwai kaza wanda duk abubuwa ne da za su iya riskar dukkan wani mai saban Allah a kusa ko a nesa a nan ko a can Allah ka kiyashe mu yace fa minha hirmanul ilmi daga cikin irin abin da zai samu mai saban Allah shine Allah sai ya haramta masa ilimi fa innal ilma nurun yakzifu Allah fil qalb ilimi anan ana nufin ilimin sanin Allah ilimin da zai gadar da tsoron Allah ilimin da zaka samu lahira da shi ilimin da zaka samu ilimin da zaka samu gidan aljanna da shi ba ilimin da tukunyarka za ta yi mai ba ba wannan ba ake nufi ilmul qabri la ilmul qidri ilimin kabari ba ilimin tukunya ba ilimin da in ka je kabari za ka miƙe kafa ka yi miƙa ka ce alhamdulillah ba ilimin da aka cika kunya a nan ba ka cika cika ci cikin kai fam kuma ka fara amai ba irin wannan ilimin ba sauraka nan ana magana ne akan al'ilmu shar'i al'ilmu shar'i cito yana daga cikin abin da Allah zai haramta wa mutum shine ilimi saboda saban Allah Allah zai iya haramta mutum ilimi ce fa innal ilma nurun yaqrifuhu Allah fil qalb saboda ilimi haske ne da Allah yake jefawa cikin zuciya wal ma'siyatu tutfi'u dhalika an-nur shi kuma saban Allah yana bice wannan hasken ne saboda ma'asiya duhu ce ilimi haske ne da zarar aka sa haske kuma duhu ya zo to zai tafiyar da haske walamma jalasa shafi'i baina bayna yaday malikin lokacin da imamu shafi'i muhammad ibnu idris shafi'i rahimahullahu ta'ala ya zauna a gaban maliku ya zauna wato ya zo ne abin da ya baro garinsa ya baro makka ya taho madina wajen neman ilimi ya zauna a gaban imam malik rahimahullahu ta'ala domin karatu a waƙara alaihi ya karantawa malik malik shi ake karantawa a tarihi wajen ɗaukan ilimi in an zo makarantar malik yana zaune almajiransa suna karanta masa hadisansa inda suka yi kuskure ya gyara musu shi ba shi ke karantawa ba kamar yake karanta muku din sai dai alƙa karantawa yana ji inda ba a karanta daidai ba ya gyara to amma da imamu shafi'i ya zo maliku ya karanta wa shafi'i shi yasa shafi'i shine wanda yake cewa haddasana malik haddasana malik ko haddasa ni malik amma sauran sai dai akhbarani kalmar akhbarani tana nufin sun karanta masa yaji amma kalmar haddathani tana nufin shi ya karantawa to imamu shafi'i shine wanda ya dauki wadda gaba daya daga bakin imamu malik daga shi sai abdullahi bin maslama al-qanabi shi kuma ya daura binta sauran kuma aka karanta wa malik yaji rabi kuma malik ya karanta masa to umman da waɗannan babu wanda ya ji muwaɗa daga bakin maliku kai tsaye sai dai a karanta malik su kuma suna sauraro to shafi'i shi ya samu wannan gatar a gurin imam malik kuma saboda yadda imam malik ya ga kwakwalwar imam shafi'i tana ja ya ga cewa kwakwalwarsa kwakwalwa ce ke mai ban mamaki A a'jabahu ma ra'a min furi fitnatihi sai ya abinda ya gani na cikakken wato cikakken wayan imam shafi'i sai ya bashi mamaki ya bashi sha'awa wata tawaqqudi zaka'ihi sai da kwakwalwarsa take ja take haske wa kamali da yadda yake da kamala wajen fahimta Faƙala qala inni ara Allah qad alqa ala qalbika Nura. sai malik ya ce wa shafi'i na ga Allah ta'ala ya jefa wani haske a zuciyarka wato shi ne ilimi fala tutfi'u bi zulmatil ma'siya to kada ka bice shi kada ka bice wannan hasken da duhun saban Allah qala shafi'i shafi'i yace shakautu ila waki'in su'a hifzi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa qala a'lam bi anna al-ilma fadlun wa fadlu Allah la yu'tahu 'asi Ya ce na kai kukan rashin haddata wato yadda haddata take da nauyi zuwa ga waki sai waki ya nuna min in bar saban Allah ya ce ka sani ilimin Allah falala ce ita kuma falala Allah baya ba ta ita ga mai saba masa wani baiti mashhuri ana jingina imamu shafi'i cewa ya kai kukan cewa kwakwalwarsa yana hadda baya rikewa to a gaskiya wannan baiti da jingina imamu shafi'i wannan baitin akwai abin dubawa na farko babu wani lokaci a cikin tarjamar imamu shafi'i a tarihin rayuwarsa da aka ce ya taɓa samun ƙwaƙwalwarsa ba ta ja babu wannan saboda da ya samu wannan matsalar to malamai da sai sun yi tambihi ko da kuwa daga ba za ta dawo ta dawo wato ta yi lafiya sai sun faɗa kama babu kora na ɗaya tunda ai ruwaya yake malami ne yana ruwayar hadisi daga malamansa in har ya samu wannan tangarɗa to iya lokacin da ya samu tangarɗar dole a yi makinta saboda hadisan da ya ruwaito a wannan lokacin a tsaya a dube su to amma dukka kaf inda aka yi tarjama shafi'i babu wannan sauraka babu wani lokaci da shafi'i ya kasance sayyi al-hifzi domin sayyi al-hifzi hadisin sa da'ifi ne sannan kuma kakaf cikin littafan imamu shafi'i ba za ka ga inda imamu shafi'i yake ruwaya daga wakil ibn jarrah ba aka yi wakil ibn jarrah baya daga cikin sanannun malaman imamu shafi inda a ce har ya zauna da wakil ibn jarrah ya wakil ibn jarrah babban malami ne malam cikin malaman kufa malamin hadisi ne cikin manyan malaman kufa inda imamu shafi ya yi karatu a gurinsa to babu shakka da ruwayoyin imamu wakil ibn jarrah a shafi'i an wakil idan suna da baje-baje a cikin littafin sama babu saboda haka yana da wahala a karɓar wannan baitin haka kawai ba tare da wani dalili mai ƙarfi ba a jingina wa imamu shafi wani dai mai hikima dai ya faɗa kuma magana tashi haka take amma cewa imamu shafi'i ne ya ce shakautu ila wakilin su hizbi wani akwai magana a ciki a haka ya shahara ana jingina imamu shafi'i amma duba da bincike na kalele cewa yana nuna wannan ba shafi'i bai faɗi wannan ba saboda haka abinda nan yake cewa wato ilimi haske ne haske kuma ba za ta faduwa da duhu ba sai dai ɗaya zo ɗaya tafi saboda diddani ne ko mu ce na ƙidani ne ba ma diddani ba na diddani ne la'ish mi'an ko na ƙidani ne la'ish mi'an ba za ta haɗuwa ba da haske da duhu ko dai haske ko duhu amma ba zai zama akwai haske kuma akwai duhu ba lokaci guda saboda ka ilimi haske ne saban Allah kuma duhu ne wanda dai zai saba Allah sai Allah ya zara ilimin da yake tattare da shi ya dawo ba shi da ba shi da wani ilimin da zai haskaka masa gaba ko da za a bar shi da wani kurkushin ilimi to sai zama ba ilimi bane da zai haskaka masa lahirarsa da zai sa shi ya ji tsoron Allah da zai sa masa jin girman Allah a zuciyarsa to haka yana daga cikin munin saban Allah ga mutumin da yake neman ilimi Shi ne ubangiji ta'ala ya haramta masa ilimin Allah ta'ala ka kiyashe mu duba da lokaci za mu kwana a nan insha Allah sai kuma karo na gaba bi iznillah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du wanda yake cewa menene ma'anar wannan hadisi قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العبادة في الهرج كهجرة, كهجرة إلي wato ibada a lokacin da ake cikin yamutsi da fitintunu da tashin hankali kamar hijira ne zuwa gare ni hadisin yana magana ne akan falalar wanda zai bauta wa Allah a lokacin da bautar Allah take da wahala to lokacin da ake cikin fitintunu amma ya dage ya tsaye ya kafe ya ga cewa ya yi abin da Allah ta'ala yake so wannan guguwa ta fituna ba ta ja shi ba to ubangiji ta'ala zai masa sakayya kamar ya yi hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama to da yana faɗar falalar waɗanda suka yi ibada lokacin da ake cikin fitintunu ba tare da su fitinar ta ja su ba kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi irin wannan haƙuri suka tsaya suka jure suka bauta wa Allah duk da cewa suna cikin kunci da takuruwa ah, sannan kuma yake magana karin bayani akan hadisin da yake magana akan ayyamus sabri wato kwanakin da za su zo suke buƙatar mutum sai ya yi haƙuri zai iya bautar Allah a ciki aka faɗi cewa ladan mutum a cikin wannan ɗaya daga cikin ah, ladan mutum ɗaya daga a wannan lokaci ka ajri 50 minkum qalu na ya rasu aw minhu qala bal kamar ladan mutum hamsin. to wani hadisi akwai magana a kansu ta fuskar isnadi wasu malamai sun yi magana a kan ingancinsa. to wanda ma suka tabbatar da shi abinda yake nunawa za ka samu lada a kan wannan juriya da haƙuri, fiye da wanda shi bai samu kansa cikin wannan matsatsin ba ya yi bautar Allah cikin sahabbai ma to amma ba wai yana nuna cewa ko mutum zai samu falala da fifiko akan sahabi ba saboda dan ka samu falala da fifiko akan mutum a cikin wani aiki guda ko aiki biyu ba shi yake nuna kafi shi a duka ayyukan alkhairi ba kofin alkhairi suna da yawa dan a ce misali ka yi azumi kafi muhammad ko kafi ahmad a wannan falalar azumin ba shi yake nuna kuma kafa ahmar gaba ɗaya a gurin Allah ba tunda kuma akwai sauran abuwa khairi wanda shi kuma zai iya maka fintin kau a ciki an gane wannan akwai suhba zaman su da annabi sallallahu alaihi wasallama shi kansa wata falala ce da taimakon da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da agajin da suka yi masa da ganin sama da suka yi da ido suka yi imani da shi wannan duk irin aikin da za yi ba za kai ba za ka samu wannan darajar ba saboda haka idan za ka fi su a wajen haƙuri domin kai ka zo cikin wani lokaci da ɗaya daga cikinsu shi bai samu kansa a wannan lokacin ba misali ya musulunta bayan musulunci ya yi ƙarfi shi bai samu kansa cikin fitinu ba ka fi shi kai ka samu kanka cikin fitinu ka yi ibada a wannan lokacin ka fi shi a nan to ba kuma yake nufi kafin sahabi falala gaba ɗaya ba tunda shi kuma yana da fadlus suhba wanda abdullahi Ɗan umar yake cewa sa'a ɗaya da za su zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi duniya da abin da yake cikin ta saboda ka ya kamata a gane wannan fiqhun ko da ko hadisin mai inganta ba shi yake nuna cewa dan kai ka yi hakuri ka jure ka bautawa Allah lokacin da ake cikin tsoro da tashin hankali shikenan ka fi sahabbai hamsin ba ko gaskiya ne cewa Abu Lahab ya samu saukin azaba domin ya yi farin cikin haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne da bai inganta ba hadisi ne mursal imam al-bukhari cikin hadisin aisha cikin hadisin az-zuhri an urwa an aisha da yake magana to a daidai wannan lokacin ya kawo yace ƙala urwa kala urwa urwa yace urwa tabi'i ne ba sahabi bane sannan sai ka cewa an yi mafarkin abu lahab bayan ya mutu sai aka gan shi yana tsotsatsen yatsansa aka ce yaya ya ce e yana ɗan samun zangome ne wato na na murnar da ya yi ko yan tabaiwa da ya yi lokacin da ta zo ta yi masa bisharar an haifi annabi sallallahu alaihi wasallam to na farko ta fuskar isnadi hadisin bai inganta ba na biyu mafarki ne mafarki yana zama addini mafarki ba ka bauta ba ci aka annabi ya mafarki ba mafarkin annabawa shine tabbas gaskiya amma duk wani kowa wa mafarkinsa wannan iya shi ta shafa saka mafarki ne sannan mafarkin kuma ana maganar wani abu ne na gaibi wanda ba zai tabbata ba da mafarki maganar a sauƙaƙa abu lahab ba zai tabbata ba ta hanyar mafarki yanzu kamar abu abu talib kaga ya tabbata a nasi cewa an sauƙaƙa masa za a fito da shi a sama saman wuta shi ba zai shiga kashen ƙasa ba amma kuma inda za a ajiye shi kwakwalwarsa na baka to shi ne kuma ya fi kowa sauƙin abin nan sauƙin samun samun sauƙi a cikin yan wuta wanda nasi ya zo a cikin bukhari ya zo a cikin littafan hadisi amma na abu lahab babu wani nasi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta ka yi mafarki kaga wannan ba wani abu da aka tabbatar da akida da shi sai wannan shi kuma da yake magana tambaya akan cewa idan duk sanda ya tsarki yakan ji abin nan fitsari yana zuba yana diga ko ma yayayi zai rika diga to ya zai yi wannan idan ya zama masa rashin lafiya ya zama cuta to wannan ba yadda zai yi sai ya ci gaba da ibada a haka kuma ya ci gaba da neman magani idan ya je ya kama ruwa ya tsarki ko da ya dawo ya ci gaba da diga wanda ba zai hana shi sallah ba ba zai hana shi ibadarsa ba illa iyaka da duk sanda zai yi sallah ya sake alwala duk sanda zai yi sallah ya yi mata alwala ba zai sallah ba ta azhar kuma ya yi la'asar da wannan sallar da wannan alwalar sai ya sake yin mata alwala wanda shine mai salisul bawl haka abinda zai yi shine ya nemi magani kuma zai ci gaba da ibadarsa a haka sannan yake neman yan uwa su taya shi da addu'a ya bar aikin da yake yi saboda ana takura masa da wulakanta shi da hana shi addininsa Allah ya shi wani aka muna maka addu'a Allah ya baka wani wanda zaka ciyar da iyalanka da 'ya'yanka halal kuma ka samu bautawa Allah kamar yadda yake so su ne tambayoyin da suka zo hannu da fatan Allah ta'ala ya amfanar da mu da abin da muke karantawa Allah ta'ala ya fi mana kurakuranmu sallallahu wasallama ala na Muhammadin wa alihi wa sahbihi